Rigima ta harke tsakanin shahararrun 'yan ta'adda a cikin dajikan da suka haɗa da Zamfara da Sokoto da kuma Katsina, yayin da yau ɗin nan a cikin jihar Zamfara aka waye gari da shahararren gawar shahararren ɗan ta'addan nan, wanda aka fi sani da Ibrahim Gurgu Mai Daji Kacalla. To kafin dai mu je cikin labaran tsindin ga dangadan masu sauraron mu na yau da kullum ku fara biyo mu da subscribe ba da biyo mu da ƙararrawar sanarwa MGTV Hausa wanne kan kara mana karfin gwiwar ci gaba da kama ku labaran. A yau yau dan ne dai aka samu wata babbar kacaniya haɗe da harziki tsakanin su kansu 'yan ta'addan ƙasa najeriya wanda ta kai ta kawo suka yi sanadiyar mutuwar guda ɗaya daga cikinsu, wanda kuma shahararren ɗan ta'adda ne wanda ya addabi yankin Sokoto da kuma Zamfara da kuma Katsina, sai dai kuma a yankin na Zamfara ne aka samu damar kashe shi. wanda yau dinnan aka tsinci gawarsa wanda aka yasar da ita gefe ɗaya wanda wannan ɗan ta'adda ya shahara wajen kama mutane tare da yin zinace-zinace da iyalan mutane tare da kore shanun Fulani 'yan uwansa, wanda ya kai ya kawo ga har ake kiransa da Katalla Ibrahim mai daji, wanda kasancewar shi komai rayuwarsa a daji yake yin ta. yasa ake kiransa da mai daji wanda har ya kasance yana ganin cewa babu wani dan ta'adda ko kuma wani soja ko kuma wani mai mukami ko kuma wani mai irin wani iko da ya sai ya kama shi ko kuma ya hana shi akan kudirin da yake aiwatarwa a cikin kasar ta Najeriya. Sai dai kuma canjin wannan lissafi fa ya zo wanda ɗan uwansa ɗan ta'adda ne ya kashe shi sai dai al'ummar ƙasa najeriya suna misalta hakan da cewa lallai addu'o'in da ake da alƙunut ɗin da ake ne ya kai ya kawo ga su kansu 'yan ta'addan suka fara kashe junansu akan haka mutane suke tunani wanda kuma hakan yana nema ya tabbata hakikanin gaskiya 'yan ta'addan a yanzu haka ba sa ragawa kawunansu suna yawan kashe kawunansu su dai kuma mu ƙara gode wa Allah a bangare ɗaya kuwa lalle babu shakka za mu ji inda gwamnatin najeriya gwamnatin bola ahmad tinubu ta ƙara wani sabon yunkuri na siyo sababbin makamai a dangane da yaƙar su kansu 'yan ta'addan ƙasa najeriya wanda har ta sa oda a yanzu haka ma makaman suna kan hanyar zuwa duba da irin yanayin yadda 'yan ta'addan suke ci gaba da fito da kansu da cewa su 'yan ta'adda ne ta kuma gwamnatin najeriya ba ta goyon baya sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking amd tv hausa wanne kan kara mana karfin gwiwa ci gaba da kama ku labaran